jama'a musulmi barkan da sake haduwa a wannan masallaci na mu masjidu abi huraira daga wannan yankin anguwa madina da zazzau a nan garin zaria lajin zazzau jihar kaduna a najeriya a yanzu da muke magana mun wayi gari safiyar laraba sha tara ga watan ramadan hijiran manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga maka zuwa madina shekara dubu ɗaya da ɗari huɗu da arba'in da shida daidai da sha tara ga watan uku shekarar bature dubu biyu da ashirin da biyar wannan kuma shine darasi na sha uku insha Allah a cikin jeren rusa na ramadaniya da muke gabatarwa daga wannan risala maqalatun ramadaniya adabun الصيام na وأحكام مع الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر الله مدوكين sarki ya saka mishi da alkhairi idan jama'a masu ba manta ba a darasin da ya gabata mun karkare fasli da malam ya kawo ya yi bayani game da ahmiyatu zikri muhimmancin ambatan Allah wanda a ciki kamar yadda zamu zo ji shi ma zai fara mana ya kwadaitar tare da zaburar da mu muhimmancin ambatan Allah a cikin dukkanin ibadoji kuma har muka jima cewa lallai gwargwadon yadda kake ambatan Allah a cikin ibadojinka bayan ka cika sharaɗin karɓar aiki na ikhlasi da mutaba'a ga annabi sallallahu alaihi wasallama to ladan ka zai yi yawa gwargwadon ambatan Allah da kai a cikin wannan ibada da haka yau shine malam yake son ya kawo mana fawaidu zikri wa awaiduhu wasu daga cikin fa'idojin ambatan Allah idan mutum ya kasance yana yawan ambatar Allah waɗanne fa'idoji ne zai samu sakamakon haka sannan awa'id abubuwan da za su ainihin wato biyo baya a matsayin sakamako result kenan ina fata an gane malam ya ce لقد تقدم معنا بيان أن ذكر أن ذكر الله هو أجل الأعمال وأفضلها bayani ya gabata a wannan karatu namu mun ji cewa lallai ambatan Allah shine mafi girman al'amari kuma mafi falala wa annal amal alladhi yaqumu bihi al'abdu kullama kana dhikruhu lillahi fihi akthar kana ajruhu fihi akthar sannan duk aikin da bawa zai gabatar na ibada gwargwadon yadda yawan ambatan Allah ka ya karu a cikin wannan ibadar gwargwadon yadda sakamakon ka na lada zai yi yawa a cikin wannan aikin har muka buga mana misali cewa yanzu dukkan mu za mu iya miƙewa nan mai sallah sallar su bayi to amma kuma kowa da gwargwadon yadda ya ambaci Allah a cikin sallar shi wani wala Allah a cikin ruku'u yayi tasbihin ruku'i ne kwaya uku subhana rabbiyal azim wa bihamdihi ko subhana rabbiyal azim wa bihamdihi subhana rabbiyal azim wa bihamdihi wani kila yayi sau biyar to ko da daidai wannan gaba idan kai aka tambaye ka wa zai fi samun lada a cikinsu sai ka san ba za ka haɗa uku da biyar ba jama an fahimta ko to daga nan za ka gane abin da ake bukata da aka ce mutum ya rinka yin sallan shi cikin natsuwa domin gwargwadon natsuwanka gwargwadon daman da za ka samu na yawaita ambatan Allah sannan mutumin da ya zo yi sallah a karatunsa na alkur'ani bayan ya gama fatiha sai ya karanta sura mai ayoyi goma za ka hada da wanda ya karanta sura mai ayoyi uku Allah ta ana fahimta so daga nan ake samun tafawuci wajen yawan ladan da mutum yake samu a cikin ibada jama'a gane wannan da shi haka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a na nafilarsa tsawaitawa yake yi matukar tsawaitawa saboda wannan shi zai samar da lada mai yawa ga ibadan da mutum yake yi kuma har shi annabin ya faɗaitar? a rinka tsawaita sallan musamman in kana sallan ka kai kaɗai. ina fata ana fahimta to hakan nan kuma sauran ibadoji yanzu gashi muna cikin watan ramadan dukkan alhamdulillah masha Allah muna azumi da yinin watan ramadan to a wannan yinin wani zai yi salatin manzon Allah guda ɗaya ne wani zai yi guda biyar wani sai yayi ɗari a nan ma za ka haɗa su? haka ba zai taɓa haɗuwa ba ko mun fahimci abin da malai yake nufi da cewa a cikin ibadan ma gwargwadon ambaton Allah da kai gwargwadon yawan ladan da zaka samu jama'an an gane wannan da kyau ko sai malai yake cewa wa zalika lima rawahu al-imam Ahmad wa tabarani an Sahl ibn Mu'adh bin Anas bin sai kara tunatar da mu wannan hadisin da ya kawo a baya hadisin da Imam Ahmad ya rawaito da Imam Tabarani daga Sahal dan Mu'adh dan anas al-juhani wanda yake ba da labari daga baban shi baban shi shine sahabin muhammad dan anas al-juhani kenan yace daga manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi wani mutum ya tambaya annabi wata rana yace cikin masu jihadi wa yafi girman lada kun tuna hadisi na ko ya ƙara maza Allah ya ce wanda yafi yawan ambatar Allah yace to cikin masu azumi fa wa yafi yawan lada amma annabi yace wanda yafi yawan ambatar Allah cikin masu sallah cikin masu zakka cikin masu ba da sadaka duka yana tambayar manzo Allah nabi yana cewa wanda yafi yawan lada to daga nan ne sai Abubakar da yaji irin wannan amsar da annabi ta maimaitawa kwaya daya a cikin duka sai annabi ya ce Abubakar radiyallahu anhu sai ya ce wa Umar suna zaune gefe daya yace lalle masu ambatan Allah sun gaba kwashi alkhairai baki daya shine ashe annabi ya jiyo shi sai manzo Allah ya ce mishi kwarai da gaske faɗi ka ƙara in ana maganar masu ambatar Allah wallahi babu sa'ansu babu ƙara wajen ainihin wato zarceceniya da suke yi na samun lada ba su da shi sai mai irin wannan ɗin ina fata an gane in ba kuma ta ba akwai hadisin da shi ma mun karanta a baya ne ko ba wannan karatu ba annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya faɗi la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir sau 100 a wannan ranar ba wanda zai samu lada irin nashi sai wanda ya irin abin da ya shi ma kaga shi ma sai ya zama ya ambaci Allah kenan to jama'a lalle mu daina wasa da ambatan Allah Allah ka taimake mu to wannan hadisi amma ba kuma ta ba kun ji malam baya yayi ya yace malam jira Albani ya ta hadisin a cikin da'ifut tarhib to amma mu tsaya mu duba ko da hadisi ya yana da rauni wannan din to amma kuma abinda hadisin ke dauke da shi wannan dalilai na ayoyin alkur'ani da hadisi sun tabbatar da shi shine man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha duk wanda yazo da wani kyakkyawan aiki guda daya za a bashi lada goma to zaka hada wanda yazo da kyakkyawan aiki guda biyu da wanda yazo da guda daya kaga ladan wancan ashirin daidai lokacin na wannan goma a cikin ibada wanda ya karanta qur'ani aya goma da wanda ya karanta ayi 100 zaka hada su ba za ka hada su ba saboda kowane harafi da wancan ya karanta lada goma ne to harufan da mai aya ɗari ya karanta ko ya kun mai lada mai aya goma ina fata an fahimta so dalilai sun tabbatar da ladan haka abin yake ina fata an gane kamar yadda muke ƙara maimaitawa bayan ka cika sharaɗin karɓuwan aiki shine al-ikhlas wal mutaba'a dama duk aiki da Allah zai karɓa sai ya akwai yi don Allah ya ciki baka yi don wani ba sannan kuma ka yi yadda manzon Allah ya karanta shi yasa kuka ji a wancan babu bayan duk da mana ya nuna mana muhimmancin ambatan Allah sai ce kuma ba fa kowa zai yi zikirin da ya ga ma bane kuma a'a sai zikirin da ya tabbata a shari'a waɗanne zikiri ne sai muka ji fassara daga Ibn Abbas sannan muka ji malam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di ya ƙara an wato fito da ma'anar wannan shine zikiroyi da manzon Allah ya karantar a cikin ibadojinka na sallah na farilla da na nafila da kuma wanda ake yi bayan sallah su istighfari da su hailala da su ainihin wato tasbihi da ake yi 33 duka waɗannan wanda yake kula da su to su ne azzakiruna Allah kafira yana yin azkarus sabah wal masa yana yin zikirori a ayyukan shi na yau da kullum zai ci abinci zai yi kwanciya zai shiga banɗaki zai fita gida zai shiga kasuwa to wannan shine mai ambatan Allah ambato mai yawa da haka ambatan Allah kafin a ce maka kana cikin su ba wai kai ne zaka ainihin yi wanda ka ga dama ba zama muna fahimta ko to in ka wancan shine waɗannan fa'idodin ba za su biyo baya bari mu ji gaba da jin daga manyan malamai malamin ce qala al-imam ibn al-qayyim rahimahullah al-imam ibn al-qayyim Allah ya ji da rahma da ya zo ƙarƙashin wannan tattaunawa sai ce inna afdala ahla kulli amalin aktaruhum fihi zikran lillahi azza wa jalla wanda yafi kowa falala a cikin bayin Allah da suke ayyuka na ibada ayyuka na ainihin wato neman kurba zuwa ga Allah to shine wanda yafi yawan ambatan Allah a cikin su jama'a an fahimci wannan da kyau fa afdalu tawwam da ka wanda yafi kowa falala cikin masu azumi aktsaruhum zikran lillahi azza wa jalla shine wanda yafi kowa yawaita ambatan Allah magwayi da daukaka fi saumihim a halin da suke yin azumi to ƙara fito mana da wani fa'ida ƙarƙashin waɗannan bayanan ka ji sirrin da ya sa manyan malamai cikin magabata tun daga cikin sahabbai har zuwa waɗanda suka biyo bayansa da kyautatawa kuka ji cewa in aka shiga watan ramadan to sukan barin komai su tunkari karatun alkur'ani mutumin da ya cika lokacin shi na wata ramadan da karatun alkur'ani akwai wanda zai iya kwantifayin ladan da zai samu wallahi babu to kuma za ka haɗa da wanda shi kuma yake kuni da yi karatu ba sannan za ka ana wanda shi kuma bayan da yi karatun ba bai kuma faɗi wani magana wanda zai amfane shi ba so gwargwadon yadda suke yau waɗannan irin dalilan yasa suke dagewa wajen yawan karanta alkur'ani kun ji an ba da labari wasu su a kullum fa sai sun sauke alkur'ani da Allah wanda ya dora wa kanshi kullum zai karanta alkur'ani ya sauke yana da lokacin da wani zai bata mishi su zauna suna gulma ina ma ta ganshi yana can ya kuma daga shi sai Allah shi yana ta sauke suratul baqara yana sauke ali imran yana sauke nisa'i ma'ida ar'af dan haka sai kuma kana can kana ta raha da hira to wani ma aka ce shi sauka biyu ke yi a kowace rana ya sauke da rana ya sauke da daddare ina fata an fahimta to kai da ba za ka iya saukewa ba me ka samu na rabonka a ciki to kai da mai wasa jama'a ibn al-qayyim ya gaba da cewa wa afdalu mutasaddiqina aktharuhum dhikran lillahi azza wa jalla haka cikin masu bada sadaka wanda ya fi yawan lada shine wanda a halin ba da sadakan kuma ya yawaita ambatan Allah na fata gani da haka ko da sadakan kake badawa kada bakinka ya bushe daga ambatan Allah an gane wannan da ke ko kana miƙawa kana subhanallah alhamdulillah rabbana taqabbal minna an fahimta ko Allah ka karba mana kana faɗin maganganu na alkhairi to wannan kuma sai ya ƙara samun maka da lada wa afdalul hujjaji aktaruhum zikra lillahi azza mafi falalan masu aikin hajji ko umara shine wanda ya fi yawaita ambatan Allah a cikin ibada wa haka za ta ira al'amal haka sauran ayyuka to kun ga magana ya ƙara fitowa ne ko sai ma da yace wallahu subhanahu la ya'muru bil ihtari min shay'in illa li ahmiyatihi wa 'azimi qadrihi wa kathrati awaidihi awaidihi wa fawaidihi allati yuhassilu al-abdu dhakir magana na ibn qayyim a cikin littafin sa al-wajib al-tayyib littafin da ya rubuta game da ambatan Allah ne ya dauke malam yace Allah madaukakin sarki ba zai yi umarni da bayinsa su yawaita wani aiki ba sai saboda wannan aikin akwai muhimmanci sai sa kaji Allah yake ce mana ya ayyuhal ladina amanu uzkurullaha zikran kaseera Allah da kanshi ba yake ce mana yace ku ambaci Allah ambato mai yawa da Allah kun babu muhimmanci a ambatan Allah Allah zai umarce mu ambace shi kuma yace mu yi da yawa a'a shine ma da yake cewa anan sai yace wa azimi qadri da kuma irin yadda al'amarin yake da girman daraja wa kasarati fawaidihi awaidihi da kuma yawan abin da zaka samu na sakamako wa fawaidihi da fa'idoji allati yahqulu al-abdu dhakir wanda bawa mai ambatan Allah zai samu والذكر له فوائد لا تحصى sai mala ya ce to ka sani fa wannan ambatan Allah yana da wasu fa'idoji wanda ba za a iya kididdigewa ba sai dai kowa ya faɗi abin da ya sani ko iya abin da ya sawwaka to amma za ka ji cikin abin da ya sawwaka kai za ka ji ko da guda ɗaya ka samu wallahi kamar ka warke amma malam zai ta jiro mana sai ce wa minha wa minha wa minha to ambatan Allah na da fa'idoji masu yawa kwarai da gaske jama'a la tuhsa ba za a iya kididdigewa ba wa tamaratun kuma yana da wasu ainihin wato sakamako wa awa'id da abin da ke biyo baya na alkhairi la tastaqsa wanda shi ma ba za a iya lissafe su ba wal'alla min al-munasib fi hadha al-maqam tazkir saimina bi shay'in min fawaid adh-dhikr sai ma ce to amma kasantuwa munasabar watan ramadan da muke ciki yana da kyau mu tuna wa masu azumi wasu daga cikin fa'idojin nan wala Allah ambatan Allah ka na yau zai fi na jiya ina fatan an gane famin to gashi zai fara lissafi da aka samu wani mm, ah, wanda yake ma'abuci lissafi ya rike mana adadin da za a ambata zuwa karshen karatun mana yace annahu yakrubu ash-shaytana wa yaqma'uhu wa da ne mutum fa'ida na farko daga cikin fa'idodin ambatan Allah malam yace idan kana neman makamin da zaka amfani da shi ka kore shedani daga baranka to ka riƙe ambatan Allah duk mai ambatan Allah jama'a yana kore shedanu daga ainihin wato ga kansa kuma shedanun nan tun daga na aljani har na mutane da haka wallahi duk wani maki duk wani mugu duk wani masharranci duk wani farawo duk wani mai garkuwa da mutane duk wani ɗan ta'adda wallahi sai dai ganka ya baka saboda ayyukan nan ba shedanci ba ne to ambatan Allah yana kore shedanu ya kore babban shedan ma wanda ba a gani bare wannan shedan da ake gani ko mun gane wannan da kyau jama'a tuna wani bawan Allah da aka saba bada labari sallan dare yake yi wani dan fashi ya hauro mishi gida kawai sai ji yana karatun alkur'ani wala zikrullahi akbar wala karatun alkur'anin da ya hana wannan dan fashin ya iya yi mishi ta'addanci kenan kuma ba ta tsaya iya nan ba sai da Allah ya lausasa zuciyar wannan dan fashin sakamakon karatun Qur'ani da yi sanadiyar shiriyar shi kenan jama'a an ba ambatan Allah ba wa wannan ku kaddara ya dauki mai gadi ne ya ajiye a gidan karkarar abin da mai gadi zai iya yi kila ya kulle gate ko ya hana shi shigowa amma ba wai don ya hakura ba ko ka sa kare amma wannan shi kaɗai ne ba mai gadi ba kare kuma har an haro gida yana kan katangar zai jira sai ji bawan Allah ne yana cikin karatun akwai yana cewa alam ya'ani na amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillah daidai ayan da ya ji kenan kawai sai zuciyar shi laushi Allah na cewa wai lokaci da yi ba ga masu imani su kankan da kansu zuwa ga Allah maɗaukakin sarki su koma ga Allah kawai sai duka man da shi ake yi sai ce o oh, shekaru na kaza yanzu ina wannan ta'addanci Allah na cewa wai har yanzu lokaci da yi ba sai ce kar gaskiya lokaci ya yayi zaka sai ce Allah na tuba sai ya koma makaranta sai da wannan bawan Allah aka ce ya waye gari zama babban malamin addinin musulunci kuma an gane wani da ke ko da aka mu rike ambatan Allah wallahi muna da abubuwa da ke tsorata mu abubuwa da ke mana fargaba ba haka bane amma rashin ambatan Allah shi yasa muke aini wato a hallaka kawunan mu da kanmu to kadi bi ambatan Allah na kore shi da mu wa yasma'uhu kadi ya murkushe shi kadi shine magana shi yasa na kawo mana wancan kissa ba wai kore koren shi ba kawai a'a sai ya murkushe shi wa yasuru kai ya kakkarya shi ya kassara yi duk shaidancin shi kuwa wallahi me dalilin wannan sai ma da yake kana Allah ta'ala Allah ne da karshe ba da wannan labari a cikin alqur'ani Allah ya ce, wa man ya'ashu kun ji wa man ya'ashu an zikirin rahman duk wanda ya makauce wato ya kau da kai ya rufe idan shi ya toshe kunnen shi daga ambatan Allah Yalla Allah ya ce nuqayyidu lahu shaytana shikenan za mu kulla mushi alaka da wani kasurgumin shedani fa huwa lahu qarin da haka wannan shedanin ne shi zai zama abokin hulɗar shi har mutuwar shi kai har ranar tashin alkiyama ke zai karanta tafsirin al-Imam Ibn Kathir da yazo karkashin wannan aya yace wanda ya ma'anan wa man ya'shu dinnan daga al-ashani kamar misali a ce wane a asha al-basir wato akwai yana a idan shi da baya ganin abu da kyau so mutum ya toshe idan shi daga ambatan Allah ya fame bakin shi daga ambatan Allah ya toshe kunnin shi daga jin ambatan Allah sai ya ce to muqayyidu lahu shaytan sai a kulla alaka mai karfi tsakanin shi da wani shaytani fa huwa lahu qarin da haka wannan shaytanin zai zama abokin harkar shi malamai suka ce ranar tashin alkiyama har da shi da shekani za a tashe ku tare shekani ya rike mishi hannu gam duk inda zai je to sai ta fita da shi shine sai Allah ba da labari a wani waje sai ya rika cewa fa bi'sal qarin kai wannan wani irin halitta ne me yasa ka takura min ne me yasa ba za ka kyale ni ya laita ni ya laita baini wa bainahu ko wa bainaka bu'dal mashriqi wal maghrib ina ma da yau Allah zai raba tsakanina da kai kamar yadda aka raba tsakanin gabas da yamma amma ba wani rabuwa da shi da zai ce ina muna nan tare da kai sallah ba zai kyale shi ba da aka sai ka cewa fa bi'sal qarin tir da irin wannan abokin tafiya dan ya san ba inda zai kai shi sai ina jama'a wuta shi in aka shiga wutan aka taru wa qala shaytanu lamma qudiya al-amr bayan kowa ya san masaukin shi a wuta sai oga kwata-kwatan ya miƙe bayan Allah ya riga gama hukunci sai ce inna Allah wa'adakum wa'ada al-haq ai Allah ya muku alƙawari na gaskiya ya ce ku bi shi za ku samu rahama wa wa'adtukum ni ma na zo na ruda ku fa akhlaftukum sai na sa kuka saba wa abin da Allah ya ce sai ce dan haka fa ma kana lakum alayya min sultani illa an da'awtukum fastajabtum Ya ce ba wanda na sa da ƙarfi ce kawai kiran ka yi ka biyo ni eh shine kidan ka na jiyo ko ka ji kiɗan shedan ne sai ka tafi amma bai sa ƙarfi ya jawo ka ba sai ce da haka kan shegen da ya zarge ni yau fala talumuni wa an anfusakum kada shegen da ya zarge ni kowa ya zargi kanshi jama'a haka ne ko ba haka ne? akwai wanda shedani ya taba zuwa daki shi ya kira shi yace zo mu je ba da kan suke zuwa ba yace ma ana bi muslimin wa ma antum bi ya yau ba wanda zai tsina nawa kowa komai ba za ku fitar da ni ba ba za ku fitar da ku ba amma ni kam yau ni ka kafartu shirar ashraktu billah ni kam yau na kafirce muku matsiyata <laughs> kowa ya je da kashi wallahi haka shi zai musu hudu ba to me zai hana tun anan da take da dama kai hannun riga da shi Allah ka raba mu daga shaitan to ka ji maganinka daga ainihin wato raguwa daga shi shine yawan ambatan Allah in kana yawaita ambatan Allah to shedan zai nisanke ka wallahi ta ji wannan kenan wa qala subhanahu wannan aya na cikin suratul zukhruf aya ta 36 a wani wajen Allah bugwaye da daukaka yake cewa innal ladina taqaw idza massahum ta'ifun min ash-shaytani tadhakkaru masu takawa wadanda sun wato san muhimmancin yin takawa ga Allah ba za a ce kwata-kwata shedan ba zai rinka kawo musu hari ba zai ta kawo musu hari dan dama ɗan ya fi son ya kawo mutumin kirki hari da haka gwargwado yadda kake yi kake mai santan shi gwargwado yadda yake canza maka salo ya biyo maka ta hanyar cin dukiyan mai gidanka baka ci ba sai biyo maka ta hanyar ɗan mata nan ma ka tsallake sai ya ƙara biyo maka ta wani hanya in ka tsallake sai ya saka ka rinka yin rauni game da addini da haka sai ka rinka jin ba ka zarkarar in za ka wani harka na addini ka tsallake nan ma sai ka biyo maka to bari ya dan sa maka wani matsala ka daina yin adalci tsakanin 'ya'yanka ka tsallake ta nan sai ƙara biyo maka to cikin matanka wata ka rinka mata eh, rashin adalci wallahi kowace hanya shine madarijin shaitan yana da hanyoyi dubu da ɗaya da yake biyo wa ɗan adam kuma baya hakura har lazar ɗan adam na ƙarshe sai in Allah ya cire rayuwanka sannan zai tabbatar da cewa wannan ɗan iska shi da ya haƙura da shi a wajen shi ba zai ce ya haƙura bayan ka mutu to bai haƙura ba dama mai zai amma har ka mutu shaidan zai ta kawo maka hari da haka ka san wannan jama'a kada ka taba tunanin wai kai ka kai wani mataki da ka fi karfin shaidan a'a imamu ahmad shaidan ya taba yin wannan irin attempt ɗin ya zo zai batar da shi ku duba imamu ahmad yadda yake da nagarta da tsoron allah da kaza da kaza sadda shaidan ya zo zai hallaka shi kawai sai ya ɓoye kan shi sai ya kira imamu ahmad kawai sai imamu ahmad ya ji sunan shi cikin iska imamu ahmad ya waiga daga kowa ba wane ne kai ne ke faruwa sai ce ni ne ubangijin talikai na zo ne in tabbatar ma cewa kai mutumin kirki ne da haka a duniya a lahira ba ka da wani matsala sai imam ahmad ya tsaye yana ya ce allah ba kake ba kana nufin allah da babu wanda ya cancanta a bauta wa kowa sai shi sai matsayakin ya kasa amsawa sai ya shiru <laughs> don wannan matsayin ya fi karfin shi sai eh, za ka iya cewa kai allah ne amma allah karya amma allah da ba wanda ya cancanta a bauta wa sai shi sai ya shiru kawai sai shaidan sai imam ahmad ya ce ya allah ka tsare daga sharrin shaidan sai ya gudu sai ce oh ƙarfin imaninka ya sa Allah ya tseratar da kai daga sharrina na fatar da mutane ban san adadi ba a ta wannan hanya shi ne irin waɗanda za ka fi suna cewa sun ga Allah ɗin nan ware da gaske shaidan ne yake zuwa musu kuma har wani lokacin sai ya yi musu inu kamar giza haka su rinka ganin ga wani abu a su, kamar wani abu suna gani sai ce to Allah kenan shi ne sai ga wani ya fito ya ce ya ga Allah of course akwai abin da ya gani akwai abin da ya gani eh, amma me ya gani shaidan Allah shaidan yace ya batar da mutane bai san adadin su ta wannan hanyar ba yace kai ko Allah ya tseratar da kai saboda imaninka to muhallin shahid ba nan fa ma kirki ne ba sai imam ya ce a ban tsira ba tukuna ba ina rayuwa har yanzu in dai kai ne ban tsira ba to kun ji a daidai lokacin abin da ya so da ya ce imamu ahmad cewa kawai, Allah ya tsiratar da kai da imaninka so ya yi imamu Muhammad ya ɗan ji wani girman kai ta haɓa mu wasa ne to shi na ya ci nasarar har yanzu shaidan kenan Allah ka raba mu da shi to Allah ya ce waɗanda suke da takawa idan shaidan ya kawo musu farmaki mina shaifa mun lokacin har za su fara karkata Ta zakkaru kawai sai su ambaci Allah Shi ne sun ɗauko makamin kenan ko kamar kai ne yanzu ka ga ki kuma kana da abin da zaka iya kare kanka da shi ba za ka ɗauko shi ba to shi ne shi ɗan ya kawo musu farmaki wani lokacin sai ka ji ya fara karkatar da zuciyanka zuwa cin dukiyar mutane zuwa fasikanci da mata zuwa shaye-shaye zuwa kan so da kaji wannan ko to ka dage wajen ambatan Allah ne ma'anar tazakkaru suna fara ambatan Allah fa idahum muftirun sai da cikin hayyacin shi sai gani kai nema kake ka halaka ni ba zan ji ka ba yake ne sai Allah ya tsare shi zama kun ji fa'ida an bata Allah ko wata bata fi wasiyatu Yahya ibn Zakariya ya tabbata a wani hadisi da yazo da bayanin nan na wasiyar Annabi Yahya dan Zakariya libani Isra'il kama fil hadith tawil wanda Allah ya umarce shi ya gaya bani Isra'il a wani hadisi mai tsawo alladhi amarahum fihi awwalan bit tauhid abubuwa guda biyar ne kila za ku tana hadisin mun taba karantawa wata munasaba da dadewa annabi zakariya alaihi salam Allah madaukakin sarki ya aika mishi da wasiya guda biyar cewa yayi aiki da su a matakin farko sannan ya umarci bani isra'ila kaf su ma su aiki da su an ba shi wannan wasiya bayan wani lokaci sai aka ƙara aiko mishi da ɗan aiki cewa har yanzu baka isar da sakon ba to kar ku manta kusan zamani ɗaya suka rayu da annabi Allah annabi Isa alaihi salam an fahimta ko kun san sakamakon haihuwar annabi Isa alaihi salam shine annabi Zakariya ya addu'a shi ma Allah ya bashi haihuwa domin a wajen shi aka aje Maryam shi ya kula da ita da ya ga ta haihu sai kike ya Allah ni ma ban sai bai tsammani ba idan wannan yarinyar ba miji gashi za ta haihu to sai ni mai mata duk da shekaru sun ja na tsufa mata na mata kusa haƙura da haihuwa ta ta kusa ta zama ƙa'if kenan ko wacce ba ta haila ba fa amma duk da haka ya Allah ba dai bai tsammani ba fa habli min ladunka waliya ka azurta ni daga gare ka wani mutumin kirki wani ɗa da zai ga ya rike ne wa ya yi min sai Allah ya amshi addu'a shi shine kafin ma wato haihuwar sai Allah ya ce muna maka albishir da wani ɗa sunan shi ma ya haya wato kama haihu ta gama to kun ga bayan wannan lokacin shi ma sai Allah ya sa ya haihu to kun ga annabi Isa zai girme shi kenan ko to tare suka yi zamani to da annabi Yahya aka ce mishi ya je isar da wannan wasiyya sai jinkirin isarwa sai aka aiko Isa dan Maryam cewa ka gaya wa Yahya wasiyoyin nan guda biyar da aka bashi yayi aiki da su kuma ya umarci bani Isra'ila su aiki da su kuma har yanzu bai isar ba idan ba zai isar ba to za a bani ni wannan umarnin ne in je in isar musu shi ne annabi isa ya zo ya gaya mushi yana jin haka sai ce subhanallah Allah ka tsare ni Allah ya ban aiki in ki har a ba wani yace ai wasu daga cikin ayyukan nake cikawa amma to bari in yanke wannan in je in isar shine yazo ya tara bani Isra'il a cikin Baitul Maqdis Kudus da kake ji ya tara su kaf yace to Allah ya bani wasu wasiyoyi ne in zo in gaya mu to shine malam ya yanko mana hadisin anan yana da kyau ka je ka zo tsiyoyi na ɗaya game da tauhidi ne za ku je da bayani tare da buga misali mai kyau wajen yadda za a fahimci tauhidi na biyu game da sallah ne an fahimta ko na uku game da azumi na hudu game da sadaka to na biyar shine game da zikiri ambatan Allah shine ma da yake son ya kawo mana nan to barka ji wannan nan sun makala bayan ya ambaci waɗancan sai ya ce wa amurkum an tadhkurullah daga cikin wasiyoyin da aka bani an ce in umarce ku ku yawaita ambatan Allah ka ji abin da Allah zai aiko annabi daga cikin annabawan shi wasiya ta musamman zuwa ga bayi sai ka san wannan ba abun ba abun ne na wasa ya ce ina umarnin ku da ambatan Allah domin fa inna matsalar zalika bawan da yake ambatan Allah bari ku ji misalin shi a cikin sauran mutane kamar sani rajulin kamar mutumi ne kharajal adubu fi akarihi makiyan shi suka biyo sawu suna neman su hallaka shi shi yana tafiya bai ma san da suwa ashe su suna nan suna kallon su je anguwa ka za su ji bayani game da shi a ce ai ya taso yana nan a hanya hanya kaza ya bi yana sanye da riga iri kaza mota kaza ya shiga duk abu gama ba da description ɗinka an fahimta ko sira'an kuma suna neman shi da gaggawa suna son su hallaka shi ashe shi bai sani ba amma dai shi abu ɗaya shine yana ambatan Allah hatta idza ata ala hisni hatini kawai bai ankara ba sai hango waɗannan makiyar an gano wannan da kyau ko to kaga wanda ya hango makiyar shi tsayawa zai zo su a riske shi ai shi ma sai ya kama neman wato mafita sai ya kama hanya ya gudu fa ahraza nafsahu minhum sai Allah ya kai shi wani waje inda wajen na da wasu kayan kariya an fahimta ko kaman protective guard kila ce misali suna bin shi ne da bindiga sai Allah ya kawo shi wani waje inda yake da bulletproof tun daga rigan sawa har da hula har kofan ɗakin da zai shiga da Allah zai amfani da su ko ba zai amfani da su ba shikenan kawai sai ya kama fita su waɗannan bulletproof din ya shiga gidan da yake bulletproof ya kukkulle kofofi duka bulletproof ya ce ka zalika al'abdu yanzu irin wannan bawan da ya samu irin wannan kariyar makiyan na za su iya da halaka shi shi ke na ya ya maganin su to sai annabi ya ya dan zakariya ya ce wannan shine misalin bawan da yake ambatar Allah ya kharidu nafsahu min ash-shaytani la yahrimu nafsahu min ash-shaytani illa bi dhikrillah waɗannan makiyan su ne misalin shaidanu masu neman su hallaka shi ambatan Allah da yake yi shine bullet proof din nan da yake amfani da su da aka gwargwado yake yake ambatan Allah gwargwado yadda yake tsare kirshi daga shaidan kamar yadda wancan da aka buga mana misali gwargwado yadda yake sanya bullet proof, gwargwado yadda waɗannan makiyan ba za su iya hallaka shi ba to ka ji an gaya maka sirrin ambatan Allah to lalle ɗan uwa masu albarka idan kana ambatan Allah ka samu garkuwa daga ainihin wato shedan Allah ka kare wa min fawaidihi sai na gaba na nawa kenan na biyu daga cikin fa'idodin ambatan Allah annahu ya liqalbi adh-dhakiri al-farah wa surur Allahu akbar wallahi in kana son ka samu farin ciki da jin daɗi ba tare da kuma wani abin duniya ka tara ba ka dimanci ambatan Allah duk wanda yake ambatan Allah ko ko da yaushe yana cikin farin ciki ko da yake yana cikin jin daɗi wallahi jama'a gane wannan da ke ko tabahina wallahi ko da yaushe kana cikin kwanciyar hankali ba abin da yake tara maka hankali wai da an cire subsidy amma fetur su suka jiyo kai ko a jikinka wai dan abubuwa suna tsada wallahi rayuwarka ba a hannunsu yake ba a hannun Allah ne kuma Allah ba zai hana ka wato abin da kake bukata na gudanar da rayuwanka to in ba ne ambatan Allah ba ko wallahi kullun yana cikin damuwa da nunkufurci da da kunci wanda za ka ga fuskan mutum ka gane cewa kai wanda yana cikin kunci kuma ka rasa wanda ya mishi laifi a rashin ambatan Allah ne kawai shi kuma wannan ka ba abin da ya mallaka ba abin da ya kara amma kullun cikin fara'a yake da kowa har kai da ka tsara abubuwa ba ka rinka mamakin shi har wani lokaci ya rinka tsorata ka kana ganin kai ka fi shi wadata amma ba ka cikin walwala yadda yake shi sai ka fara tunanin ko ya tsara wani abu ne eh ya tsara ambatan Allah ne jama'a kuma yin ko shine qala ta'ala me dalili akan wannan yace Allah madaukakin sarki yace alladina amanu waɗanda suka yi imani wa taqma innu qulubuhum bi dhikrillah zuciyarsu na samun natsuwa ne saboda ambatan Allah da suke sai Allah da kanshi yace ala to bari gaya muku sirri wallahi ba abin da yake natsar da zuciya irin ambatan Allah bi tasma tasma'innul qulub da ambatan Allah kawai zuciya yake natsuwa ma'ana kaga an ce bi zikr da aka kawo wani ba'un da malamai suke cewa ba'u tabadiyya wato ba'un da in ya zo yana nuna maka wannan abun to shi ne kaɗai yake kaza misali a ce kun ga ƙofofin masallacin nan to ana buɗe shi ne kawai da mabuɗin nan kenan in ba wannan mabuɗin ba ba abin da zai buɗe kofa to shi ne Allah yake bi zikirin lahi wato Allah bai ce ala zikirin zikirin lahi ta kuma inin kulo ba a bi zikirin la da ambatan Allah ne kaɗai wallahi zuciya ce sun ji wannan kenan shi yasa an taba bada labarin wani kafiri yi. aka ce ba irin mallakan dukiya da bai yi ba amma abin da yake damun shi shine zuciyar shi bai natsu ba kullum zai rika jin akwai wani damuwa da yake a cikin zuciyar shi da haka duk wani abu da yake tunanin zai nema don ya samu wannan natsuwa da kwanciyar hankali wallahi sai da yi saboda yana da kuɗin allurori an yi mishi Ƙwayoyi ba irin wanda ba a bashi ba ya sha waya ce wanda zai ji zuciyar shi ba damuwa sai dai a bashi wanda zai takura zuciyar bayan minti talatin ya baje sai kuma damuwa ya ci gaba ko a bashi wanda zai yi baccin dole yana farkawa damuwa ya ci gaba haka ya ta wahalar da shi, sai aka fara tunanin to ko akwai wani nau'in abinci ne wanda sai ya ci duk wani irin nau'in abinci da likitoci suka yi recommending cewa ka ci furu ka ci salad yana kwantar da hankali duk ƙarya ne a shi ba abin da bai ci ba wallahi hankali bai kwanta ba kai haka ce sai da ta kai ga wallahi har naman mutane aka ce wai ya gwada ci in ya ci zai ga kwanciyar hankali ya ce sai da ya ci naman mutane amma wallahi hankali bai kwanta ba shi ne ya samu wani bawan Allah talaka mumini mai imani mai ambatan Allah shi kuma bai da komai ya ce amma kullum sai ya gashi cikin walwala shi ne ya ce wai bawan Allah kai wani magani kake sha ne wani irin abincin likitan ka ya baka recommendation ka ci sai ke shi da masu ana shan magani da aka samu na tsohon zuciya ba to abinci ba yake abin da ya sa ka yake ci to me ya natsar da zuciyarka yake saboda ambatan Allah da imani da Allah da ni yace a Allah ka bari kana da kuma wannan abun ni ma zan samu kwaje ce kwarai da gaske kawai sai musulunta shi ke nan kuma ya samu kwanci hankali to sirri kenan jama'a ya ka kare da damun kanka cewa wani ne me yasa yake cikin jin daɗi ne kai kuma a kawai jafirin shi ke ka riƙe ta ka zauna lafiya Allah ka samu dace mala yake wa haqiqun bi qulubil mu'minina wa hariyun biha alla tatma'innu wa la tartahu illa bi dhikrillah yace gaskiya ne babu zuciyar mai imani babu ainihin wato abin da ya dace na tsaddan mumini ya samu natsuwa da rashin damuwa wallahi kamar yana ambatan Allah sai ce la bi shay'in siwa ba wani abu koma bayan ambatan Allah da zai samu maka da wannan wa dhikru to idan aka ce ambatan Allah ne ake nufi sai ce huwa hayatul qalbi wallahi shine rayuwar zuciya in kana son zuciyarka ya rayu to ambatan Allah ne gangan jiki dai kan zaka iya raya shi da balance diet ka ci nama ka ci waye za ga jikinka na ta kumburi fata ka na ta fresh wannan gangan jiki kenan amma zuciyar ba wallahi ambatan Allah ne ba wani antibiotic ba wani tonic da zaka sha a'a ambatan Allah yake natsar da zuciya amma fata da nama da waye shi kan tuwo da da shinkafa da mirinda duk zai gyara maka wannan ko da man shafawa sai ma yake wa kuwatuhu haka ka samu zuciyarka ya zama dakakke mai karfin zuciya kaga duk yadda matsala ya taho za ka iya karɓar wannan zuciya kuma ka tunkare shi saboda kana da dakakken zuciya wannan ya sa kuka ga a zamanin manzan Allah da sahabbai ba wani abu suka mallaka ba amma Allah ya natsar da zuciyarsu kuma suna da dakewa suka tunkari kafircin duniya a lokacin kuma wallahi da suka ci nasara amma ka duba in tattali ne na arziki da kayan duniya da sojoji kafirai sun fi mummune a lokacin da aka je yakin uhud afuwa badar musulman kwaya nawa ɗari uku ne fa da ɗoriya ɗari uku amma kafirai a lokacin sun fi dubu goma sannan makamai kuwa mutanen da aka ce suna da gwamnati ne kake tunani aka ce su sahabbai saboda rashin abin hannu dabbobin hawa da suke da shi ma ba su wuce guda goma ba da aka in wani ya wani zai saukace wani ya hau a daidai lokacin da su suna da dabbobi sun fi dubu amma mai natsuwar zuciya nasu kuma ya fi an can karfi sai sa Allah ya kawo musu agaji ka duba sanda aka zo ana tsorata su alladina kan lahumun nasu innan nasa kan jama'u lakum fakhshaw Aka ce kafarkin duniya ba sun taru muku ku tsorata fa ku gudu Allah ya ce kara musu imani ba fa zadatkum imana sai imani sai kara karfafa saboda ne zuciyar mai imani mai ambatan Allah Allah daban ne shi yasa din yadda kai abu zai razana ka ko da ka zo wajen sai ka ji shi ya ce maka kakka da ka kwantar da hankalinka akwai mafita kuma wallahi akwai mafita ku ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a gidan shi za a je a nemi abin da za a dafa babu amma mutum ya zo da matsala na an yi wato abin da zai ci da miskinai saboda kafara ya haushi da na bai ce zauna za a nemo maka mafita in kai ne ba sai ka ce ba mu san iskanci ni ma gida na ba a dafa ba Yanzu eh, yanzu a mutane kuke son mu yi ne a annabi ya yarda da Allah wallahi bai da shi amma ya san Allah ba zai ba zai hana ba sai ce zauna kuma wallahi kafin ya tashi sai an ba shi kyautan da shi kanshi sai ya raina wato duk wani mai kuɗi da ya taɓa sani manzan Allah ne sai yake kyautar raƙuma ɗari raƙumi fa jama'a don ko raguna ɗari shi wannan ma'i ba a ƙirgawa kai ka taɓa ganin wani da ya a kyautar raƙumi ɗari ka taɓa ganin shi da idanka a ce gashi yana ba da raƙumi ɗari <laughs> ɗari ba ba wata ba yawwa yanzu wanda zai ba mutane uku rago shi ne za ka je ka ji ana ta labarin shi a ce a ah, amma da audu wallahi wani ya bashi rago ragon suna da na sallah to shi kenan iya kyautar namu to ka jima tirela ba ma za ta ɗauki rakumi ɗari ba tirela za ta ɗauki rakumi ɗari ba Allah shi kyauta wannan da ina nuna mana ƙarfin zuciya ne an gane wannan kyau ko domin zuciyar da ya imani yake ambatan Allah ya san Allah shi ke komai so wannan zai bashi wannan confidence cewa in dai ba Allah ya kawo wani kaddara shi ba ba wani mahalicci da zai iya komai da kai shi wannan rikitaccen da ya zo rikita mana kasa duk ba lokacin dauka muka yi ba za mu wata daya a kasar nan ba duk mun mutu ba duk ba ga shi ba duk wannan fosin da ya zo gaba ɗaya sai muka absorbing shock ne yanzu kamar ba mu ne muke siyan mai ɗari biyu muna ihu ba yanzu ya muna siyan sama da dubu ɗaya kuma duk ba mutu ba ba mu ne na ake sayar da buhun shinkafa yar kasar waje dubu bakwai da ɗari biyar ba yau yar cikin gida tunan dubu ɗari ne kuma muna ki muna sha wasu mu ma sun fi kyau ya zawa <laughs> jama'a ta nan da kyau ko Allah ya sa mu da ba mutum ya mai na isharar lokaci yi. Eh, wannan gaban yana bukata ɗarin ka faɗaɗawa ne shi yasa kuka ga ba mu yi nisa a karatun ba amma kuma fa'idodin za ku ga lallai fa'idodi ne masu nauyi Allah ba yi ba mu ikon a kasantuwa daga cikin waɗannan Ba a karar kalla. na'am amin ya hayyu ya fayyu na na da Allah na kwarai da gaske a kallon tarawih babu shakka ba wanda yake falala fiye da wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cika waɗannan adadin rukunin da aka ce domin kamar yadda muka fara ishara da ne gwargwado yadda ka ambaci Allah a cikin ibada gwargwado yadda ladan ka yake da falala to kaga wanda zai yi raka'o'i cikakku goma sha ɗaya ko sha uku tabbas zai fi ambatan Allah fiye da wanda zai raka'a tara domin ko ba komai suratul fatiha guda nawa mai wancan raka'a sha ɗaya zai yi kaga sha ɗaya kowace raka'a na da suratul fatiha shi kuma wannan mai raka'a tara suratul fatiha nawa zai yi tara ka ga wuce juna sannan wancan zai kara da wasu surori a rakowin wannan ba zai kara ba an fahimta ko ka nan ba za a wuce haka wajen tasbihi da sauransu ina fatan gani shi yasa annabi sallallahu alaihi idan ba wani abu ne ya buduro mushi ba ko wani uzuri ne ya gitto to baya tatse adadin wannan rakowin in ka ga yayi tara to wani al'amari ne ya buduro wanda yake bukatar attention sai ya datse shi ai shi ta annabi yake cewa kana nafila ka rinka yin a biyu idan ka ji tsoron lokaci zai kure maka sai ka sa da ɗaya sai zama wikirar abin da kake sallata an fahimta ko da aka tabbas babu wanda zai kai salalan wanda aka cika adadin rakoyi musamman a cikin wannan mai yawan rakoyi akwai yawan sujuda to yawan sujuda ba kalala ne wani sahabi ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya manzo Allah ina son ka roƙa mun Allah ya sa in zama ɗan aljanna kuma in zama makwabcinka za Allah yake zan yi amma ni kuma ina neman alfarma ɗaya ka taimake ni wajen ƙara yawan ibadanka da sujuda masu yawa da wannan zan samu ni ma kuma in maka wannan alfarma to kaga aka ce yawaita sujuda ya rinka mai kina ya yawaita na tilki sallallahu alaihi wa alihi wasallam ji yadda annabi yake ba mutane garantin aljanna ba wani mai kurkurin ido ya ce maka je ka kawai in dai kana son me son me son me son me ha ba da Allah abin ya zama wasan iroro ke na jawa na wasu kan sallah na na eh. sama yi eh. eh. shi ne aiki maganin da muka yi kenan an mafanci wannan kawai sai mutum ya gane a to in dai ba wani kuzuri yake da shi ba to gara ka yi kokari ke wancan musamman a cikin wannan watan in ya so bayan watan in wani uzuri ya bujiro maka kana da wani lalura ba za ka iya yin shaɗan ba sai ka yi sauki sauki shi a yi shi kanta annabi duk da kamar uzurori da abubuwa da muka ce ɗan aka ce shi a aikace bai taɓa yin ƙasa da bakwai ba bai taɓa yi ba aikace amma dan ya san mutane na da uzurori da daban-daban inna sa'yakum la shatta a daidai lokacin da wani yake da dama da isasshen lokaci wani kuma a rana yake da ƙwararren lokaci to sai annabi ya ce wanda ya ga ba zai iya yi da yawa ba in ya ga dama ya wuce mishi da raka a biyar ma ta yi kai in ma raka a uku ne ma kai ka dai samu dai ba kai asara gaba ɗaya ba kai har raka a ɗaya annabi ya ce ka samu dai ka shiga an gaya wato shine abin da bature yake cewa half bread better than none da ake ba biredin gaba ɗaya a ni ko da sala ɗaya ne yau wato shine shawarar da annabi ya bada to amma nan ba wai tanawu'i ne na kafa'a ba cewa da wanda ya raka ɗaya da wanda ya sha ɗaya duk ɗaya ne duk sunna ne baka gane karatun ba tukuna Allah ya sa mu dace jama'a musulmi na wa alaikum salam wa na wa ne ya yi to idan ya kasance a irin ƙasar da kuke musamman ƙasa ce wadda ba ta ah, gudanar da tsari na addini kuma ba su ɗauki mataki ga ainihin wato al'ummansu wajen tsare musu dukiyarsu da rayukansu ba of course kowa zai ba kan shi kariya gwargwadon abin da ya samu Shi ne wancan hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallam aka tambaye shi ya manzo Allah mutum ne yazo zai kwace min dukiya ya zan yi ta annabi ce ka nemi taimakon wato gwamnati gwamnatin kasar ta kawo maka kariya yace to idan gwamnatin ta ki zuwa kan lokaci fa ta annabi ya ce to ka ba kanka kariya ce a cikin ba kai na kariya in ya kashe nufa annabi ya ce kai mutuwar shahada da aka saka tsaya kawai a hangar cewa to kashe ni ya nabi a ka yi yunkuri ka mutu a matsayin namiji ka mutu kamar kazan a greek kun san kazan a greek wai shi aka biyo za a kama sai kara sai tsaya ita me ya zafi kama ni amma ka dubi wancan kazan gida a Allah ta inda karfin shi ya kare a yi nan ya zilli a yi can yawwa to wannan kaza shi ne za ana yanka shi ko sai ga jinin ma tashi yake yi amma wannan sai ga jinin su <laughs> sai sa mai cin kaza a kare za gani shi ma wani sululu sululu ne haka <laughs> jama'a an fahimta ko to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi yawan da mutum ya ce ta ya maza Allah in ya Allah kuma ba sa'a na kashe shi fa annabi ke ka kashe banza kuma dan wuta ne da haka wajibi mutane su ba kansu kariya idan ba za a ba su kariya na dukiyarsu da rayukansu ba so a cikin haka an suka kashe in ta'addar da sun kashe banza ina fata an gane kuma ba cikin watan ramadan ba ko lokacin sallar tahajjud suka kashe su ɗan wuce ne <laughs> saboda yakin badar wani sai wani lokaci aka yi a cikin ramadan aka yakin badar duk manya-manyan kafiran na a cikin wata aka kashe su da ya nuna sun zama ya aljanna ha ina ai abin da mutum ya mutu a kai shi yake zama kamar sakamakon shi Allah ya kyauta da haka ba wani falala da suke da shi <laughs> bari a yi tunanin ai wata ramadan zai nema musu mafita na wa karatu ba na na Allah ya kyauta na wa karatu na to za a rubuta mishi ladan daren gaba daya ya raya su ne ma da ibadar sallah an gano wannan da ke ko to yanzu sai kuma ka tashi cikin nishadi kafin alfijir kana da damar kai na nafila e ya tabbata da sallallahu alaihi wasallama bayan ya kulle witirin to akwai wasu biyu da aka samu wani lokacin yana yi bayan witiri so wannan raka'a biyu sai malamai suka ce kai ma kana da damar kai kenan tunda ya tabbata na yana yanayi. an gara wannan da ko da haka ka tashi cikin dare bayan ka yi sallah tare da liman sai ka yunwa to yi ko da raka a biyu din ne sha Allah ya sa mu dace amma mi to na karshe <laughs> na eh za ka yi ci gaba amma ka yi rasa wancan ladan da aka ce a samu na bin liman don wanda zai samu ladan shine wanda ya sallan tare da liman har aka kare haka annabi ya ce man salla ma'a al-imani hatta yansarifa har aka kare sallar kutiba lahu qiyamu layla amma wanda yayi walam yansarif ma'a al to ba za a rubuta mishi ladan sallar daren ba wala Allah ya samu wanda yayi din in ya tashi in wani mai kyau samu sai a abin da ya tawaka shi ma tunda shi ma jojjona ba yi <laughs> Allah ya jojjona ne shi ba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka